This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashen hausa.com. sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. shugaban mexico enrique pena neto ya ce hukumomin kasar sun damƙe tserarren jagoran dillalan mugan kwayoyin nan mai suna joaquin chapo guzman wanda ya yi kubucewar al'ajibi daga gidan yari ta wata hanyar ƙarƙashin ƙasa watanni bakwai da suka gabata shugaban kasar ya bayyana kamun guzuman ne a wata takaitacciyar sanarwa da harshen sifaniyanci ta kafar twitter jiya juma'a inda ya ce an gama mun kama shi sojojin ruwan mexico waɗanda suka yi aiki da bayanan da aka raɗa masu sun kai samami wani gida da asuba a birnin los machis da ke jihar da guzuman ya fito wato sinaloa an buɗe ma sojojin wuta daga cikin gidan jami'ai a mexico sun ce an kama biyar daga cikin waɗanda ake zargi kuma an kashe shida an ɗan raunata ɗaya daga cikin sojojin a tony janar ɗin shari'ar amurka loretta lynch ta bayyana kamun da abin da ta kira babbar nasara ga mutanen mexico da amurka da kuma tabbacin aiki da doka a kasashen. hukumar yaƙi da mugan ƙwayoyi ta amurka ta ce ta yi matuƙar farin ciki da wannan labaran tserewar da guzuman ya daga fursuna wadda ita ce ta biyu cikin shekaru sha hudu da suka gabata ta yiwu ne ta samuwar wata hanyar ƙarƙashin ƙasa mai tsawon kilomita ɗaya da rabi wadda aka tona cikin sirri daga cikin ɗakin da yake tsare zuwa wani ƙauyen da ke kusa wannan ya kasance abin kunya ga gwamnatin shugaba fena neto wadda a baya ta sha yabo kan takurama mm, wato gaggan jagororin dillalan mugan kwayoyi a shekara ta 1993 aka fara damƙe guzuman to amma sai ya sulale a shekara ta 2001 tare da taimakon wasu dogarawan tsaron gidan yari bayan ya shafe sama da shekaru goma a ɓoye sai aka sake kama shi a shekara ta 2014 da taimakon wasu bayanan sirrin da amurka ta baiwa hukumomin kasar mexico ƙungiyar isis ta samu wani sabon fage wato wani sabon reshe a ƙasar libya kuma kasar ta libya za ta baiwa isis wani sabon sukuni wato wurin da za ta samu sauƙin yaduwa zuwa afirka da turai ƙasar ta libya na ɗaya daga cikin abin da isis ke kira lardunan ta biyu ko zuwa uku mafiya haɗari a cewar tom saklin wani babban jami'i a gidauniyar kare demokaradiyya yayin da isis ta kasance a rikitacciyar libya ta bayan gaddafi tun a shekara ta 2014 kwanan nan ta jaddada tasirinta a birnin sirti mai tashar jirgin ruwa masu lura da al'amura na hasashen tsatsawar kungiyar na da dubban mayaka a libya waɗanda da yawansu an yi yaƙi-yaƙin siriya da na iraki da su ana ganin yawancinsu 'yan asalin libya ne da tunisia da wasu da ake kyautata zaton daga turai suka fito wuraren da isis ke kira lardunanta sun hada da wasu sassan afghanistan da na misira da na yemen To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A ci gaba da yaƙi da ta'addanci ta kafar yanar intanet fadar shugaban Amurka ta White House da wasu manyan jami'an tsaro sun gana da wasu manyan kamfanonin fasahar ƙasar a San Jose, jihar California jiya Juma'a. Sunayen waɗanda suka halarci wannan ganawar daga ɓangaren gwamnati. na nuni da yadda gwamnatin obama ke ɗaukar barazanar da isis da sauran ire-irenta ke yi ta kafar intanet da gaske a tony janar din shari'ar amurka loretta lynch da daraktan hukumar bincike ta fbi james comey da daraktan leƙen asirin tsaron amurka james clapper duk sun hallara tare da shugaban ma'aikatan gwamnatin amurka da mai ba shawara kan ta'addanci an shirya cewa za a yi jawabi ga jagororin waɗannan kamfanonin fasahar kan yadda 'yan ta'adda ke amfani da fasaha ciki har da ta ya saƙo da kuma tattaunawa kan yadda za a yi amfani da fasahar don a hana 'yan ta'adda amfani da kafar intanet wajen samo sabbin mabiya kamfanin fasahar waɗanda suka hada da apple da google da facebook da microsoft da twitter da linkedin sun ce sukan tace duk wani abin da ya shafi yada ta'addanci muddin ya bayyana a kafafen nasu amma kuma sun bayyana jinkiri wajen shishigi kan 'yancin faɗin albarkacin baki wanda kundin tsarin mulki ya bayar tattalin arzikin amurka ya karu da rarar sabbin ayyukan yi wajen 292 a watan disamba alamar cewa amurka mai tattalin arziki mafi girma a duniya tana girma cikin kuzari duk wada durkushewar kasuwar hannayen jari ta baya-bayan nan a da sauran kalubaloli. rahotanni na jiya asabar daga ma'aikatar kwadago na cewar rashin ayyukan yi ya ci gaba da kasancewa kashi biye cikin ɗari cikin tsawon watanni uku wanda shine mafi ƙanƙanta cikin shekaru sama da bakwai yawan ayyukan da aka samu ya zarce yadda yawancin masana tattalin arziki suka zata da yadda masu hidimomi na biya da masu kamfanonin gine-gine da ɓangaren lafiya da wuraren sayar da abinci suka ɗau sabbin ma'aikata dubbai to amma bangaren ma'adanai wanda ya hada da na man fetur ya ci gaba da sallamar ma'aikata saboda faduwar farashin mai duk da cewa rahoton ya yi kyau fiye da yadda akasarin masana tattalin arziki suka yi kiyasi ya kuma nuna mutane miliyan bakwai da fiye da rabi sun rasa ayyukansu kuma wasu mutane wajen miliyan shida ayyukan wucin gadi kawai suka samu matakin da amurka ke daukawa game da takaddamar saudiya da iran bai rasa nasaba da sha'awar amurka wajen ganin an aiwatar da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da iran a cewar ƙwararrun da ke bin diddigin al'amuran abinda ke muhimmi ga shugaban amurka barack obama shine kare yarjejeniyar da aka cimma da iran a cewar karim sarjipur wani dan iran mai lura da al'amura da ke cibiyar kanage ta tabbatar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa a wata ganawa ta jiya jama'a ya ce a yanzu babu wata alamar cewa amurka na goyon bayan saudiya alhalin kuwa a baya amurka ta sha goyon bayan masarautar ta saudiya a rikicinta da iran ya ce wannan sauyin ya kuhular da jami'an iran ko saudiya ranar litini mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka john kebi ya ce amurka ta bayyana takamammiyar damuwa kan kashe malamin shi'a nimr al-nimr a saudiya ya ce amurka na mai allah wade da harin da aka kai kuma kan ofishin jakadancin saudiya a kasar iran wanda wani martani ne na kisan kamfanin nan na kasar saudiya na duba yiwuwar sai da hannun jarinsa ga jama'a a kasuwar hannayen jari wanda hakan zai daga darajar kamfanin zuwa dala tiriliyan daya ko ma fiye da hakan saudi aramco kamar yadda aka fi sanin kamfanin ya mallaki man fetur mafi yawa a duniya kuma a yanzu shi ke samar da kashi goma cikin ɗari na man fetur a duniya wanda ya ninka a kamfanin exxon mobil da ke biye da shi har sau uku kasuwannin hannayen jari ne za su saka farashin hannun jarin aramco idan kamfanin yanke shawarar ci gaba da shirin sayar da hannayen jarin a karo na farko wato ipo wanda ɗaya ne daga cikin hannayen jari da dama ko ko hanyoyi da dama da kamfanin ke nazari labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ma saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirin na abari ya huce wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani जाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कर... To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wata safiyar ta asabar da fatan an tashi lafiya Halima barkamu da warhaka. Barka dai malam Iro ya gajiyar rawar jiya. To alhamdulillah <laughs> gajiya ta bi lafiya. in ji hausa da faɗi. <laughs> Na san masu rayu za su ce rawar jiya. Mm. Na ji ka sha rawa jiya. A ba kaɗan ba kam gaskiya ba kaɗan ba. <laughs> amma ina son miki gyara kaɗan <laughs> shekaran jiya a shekaran jiya ko shekaran eh shekaran jiya ka <laughs> ko da yake rawan manya na ga kana yi wa da babban riga da hula irin irin rawan manya <laughs> eh, an yi liyafa da aka saba ta shekara shekara eh, ta shekara shekara ba mm. ta sashen afirka gaba daya eh, mm, har amurka goma sha uku To a Halima ta ina za mu faru. To Malam Ira gaishe gaishe ko? To bismillah. Da farin harko ga gaisuwar hilin abari ya huce zuwa ga Malam Zanai da Alife Tifuwa da matar Hadiza. Aka kuma muna taya su murna samun karuwar ya mace a ranar talatar da ta gabata kuma za a yi bikin rada suna a wannan talata mai zuwa idan Allah ya kai mu. kuma ni aka yi wa takwara malam iro Allah ya raya mai suna na Allah ya mata albarka amin sun yawwa To ga wata gaisuwa zuwa ga arawan abba na bani zumbu da fatan suna nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Ibrahim Faisal a ƙasar Kamaru da fatan shi ma yana nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Sarkin zangon Kumasi Alhaji Umaru Faruk da Sarkin dawaki mai tuta Alhaji ja'afaru Dan Ma'azu da fatan duk sinanin lahiya sai wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Salihu ba shan kai Sarkin Hilanin Shagamu da fatan yana nan lahiya da duka jama'a shi. Ga wata gaisuwa zuwa ga Honorable Ahmed Tijani Suleiman unguwar Sheikh Suleiman Kakanda a Ibbi jihar Taraba da fatan shi ma yana nan lahiya da duka jama'a sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Jabbi a Nyamai da fatan shi ma yana nan lahiya. Ga gaisuwar hina a bari ya huce zuwa ga Hajiya Adama matar Lashidan Burema a Sabon Zango Lome da yatta Hajiya hawa matar Sidi Sabon Zango Lome sai kuma Sarkin Yamman Kware a Sokoto Alhaji Aliyu Abubakar Dan Hubari mm. da Kamilu Aliyu Abubakar Dan Hubari da uwar gida Hajiya Tani da fatan duk suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Sha'aibu Rungo mai dawakan sukuwa a magarya da Mushe Sule elevage a garin Dogo da Sani Dan Malam da Maina Mai Goro a magarya da Hajja Hure mahaihiyar Alhaji Musa Usaini Metro Moiz a magarya da Hajja Sheku a unguwar Nasarawa magarya da Gamban Yakubu Gawa a magarya. sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga al'ummar garin bande da 'yan jihar magarya da kuma kungiyar sarakunan gargajiya ta ƙasar jamhuriyar niger dangane da rasuwar mai martaba alhaji yahaya lushe sarkin garin bande allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya gafarta mishi kuma sa ya huta amin. To a gaba sai din mun gaisuwa zuwa ga wato masu sauraron mu Al Mustapha Haji Sufiya Bauchi Yakubu tare da kawuwa muktar ma'ajin kungiyar murar talaka na jihar bauchi sai suleiman saya saya tare da sadisu rabin dami unguwar malam goje a baucin yakubu sai ibrahim jibrin karaye sardauna abar ya huce muna mika ta'aziyya zuwa ga umar gidado gumi wato babban pro na kungiyar murar talaka na kasa saboda rasuwar mahaifinsa malam gidado gumi allah ubangiji ji kan gafarta masa ga dimbin gaisuwa zuwa ga amarya hajiya binta muhammad mami tare da angonta ahmad aliyu haɗe ja wanda aka ɗaura aurensa a jiya juma'a allah ya sanya alheri muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga nasir yusuf birnin kudu jami'in yada labarai na yankin karamar hukumar gwaram a jihar jigawa sai muhammad nuru umar tare da hawa yakubu bununu wato amarya da ango waɗanda su kuma a yau ne ake ɗaura auren su a masallacin juma'a na gwallaga da ke baucin yakubu allah ya sanya alheri mutuka raba mutuka raba haka insha allah <laughs> a gaba sai gaisuwar alhaji garba musa da latun bara tare da fatan an yi bikin adamu muhammad adawu hafsa da kuma hadija lafiya allah ya sanya alheri muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga malam yusuf dabo tare da iyalansa wato hajiya zainab sai 'ya'yansu abdulaziz da fatima da kuma nana maryam da fatan suna na lafiya unguwar nasarawa jahun dirimi biyu sai gaisuwar yariman toro alhaji sani ahmad tsohon sakataren hukumar kwallon kafa ta najeriya muna mai kadamin gaisuwa zuwa ga alhaji aliyu mai adashe unguwar rimi a jos jihar plateau da fatan kunanan lafiya haka kuma muna kaɗan dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraronmu hajiya asama'u muhammad ilyasu a kanan dabo sai hajiya bilkisu mamman gusau tare da abubakar haruna na gidan rediyon express fm da ke kanan dabo sai abubakar kalajanga a jalingo tare da ahmed kai gama sai ahmed mohamed saka na kamfanin jaridar nan ta daily trust tare da hajiya aishatu kawo ribadu tare da aliyu muktar umar na kwalli na ji an ce yana hutu a wannan a Kano ban sani ba ko ya tuntube ki bari da in yi to shi ke da dan mun gaisuwa zuwa ga Hajiya Amina Hamza Babes a Zazzau tare da iyalanta sai gaisuwar barista Isyaku Barau tare da Hassan Muhammad dan Buram na Maradin kuma garkuwan IBB dan ban gaisuwa zuwa ga barista dan Lami Alhaji Wushishi na Aisha da Aisha da fatan kuna nan lafiya muna gaida da wato barista faruk sarki tare da habibu ahmed sai jamil umar udubu tare da um, sa'ad kagarko sai sanusi wali tare da prince abdulkadir sardauna sai tijani muhammad na girman nnpc mega da ke makurdi a jihar benue da fatan kana kananan lafiya haka kuma muna gaida hajiya fatima awwalu uwar sharifai tare da shugaba zaidu bala kofa sabuwa da ismaila mai gombawa dukan ku da fatan kunanan lafiya sai gaisuwar hajiya rabi shu'aibu tudun wada a zaria tare da pharmacist ibrahim sa'idu kakaki zaria tare da hajiya bilkisu abdullahi samaru zaria sai raliya da shu'aibu da muhammad mamman shema da abdulmumin shu'aibu da kuma zainab ibrahim sa'id dukkansu a zaria a jihar kaduna da fatan kunanan lafiya कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना ठोलना ओ ढोलना ओ ढोलना कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना चार कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो चार कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो चार कदम ये लेकिन सौ मीलों से क्या कम थे फिर उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना हाय डोल <laughs> na yi sa'a ke yi babban sa'a kuwa amma na zama abin da ya kamata yanzu kin san kamar duk lokacin da muka sa waƙoƙi yan sawa kan ce za ki tattara kayan ki za ki naɗe za ki kama hanyar sudan banda india ya kamata yau kuma ki kama hanyar india <laughs> a'a halima halima yadda dai da kike san wannan waka dai ai ka sa an ce aka ce menene ko malam bai ce ba daɗi sai dai ce me a'a sai dai ce ba eh, kyau sai dai ce ba kyau amma ba zai ce mm. yawa ai wani kiɗin ne baka san amma zan nemi eh. hajiya saratu abdul domin ta fassara mana wannan waka da tunda na ni dai na ga waka nan dai halima da kina da ya san waka nan kawai a batta dai a haka kawai magana ta ƙare na karka da kunne na kinci akwai labari akwai labarai kai anya akwai labari ya malam iru amma za a rasa ba ai aka ce wai ba a rasa ba a rasa menene akwai wani karin magana da ba a rasa nono a riga yawwa yawwa ka gyara mm. wani labari dai da adam ya eh, adam gashuwa aiko ne mm. tun wani lokaci haka wani mahaukaci ne ya kira mai talla tsire mm. da ya kira mai talla tsire sai ce a zage mishi tsire mm. aka zage ya ƙara ya ce a ƙara zagewa aka zage biyu mm. sai ya ce kai dai kai ta zage <laughs> <laughs> ya zage ya zage ya zage tsire da yawa mm. ya sa yaji sai da mai tsire gama sai sai da shi ai ba sai zan yi ba daɗi kawai nake ji ni inga ana ta zage <laughs> ana ta zage tsire <laughs> eh, shi kawai daɗi yake ji <laughs> ya ga eh. wato ba sai zai ba kuma ah, eh. ya ce zage ya zage ƙara zagewa ya zage kara ya zage sam ya sa ya ya karya mai tsire jari <laughs> kawai ya ce mishi ai ba sai zan yi kawai ni daɗi nake jin ga ana ta zage tsire ana <laughs> ah, ya zama kare jari sunan <laughs> sunan wannan hmm. ah, ah, mutumin hmm, shi kuma na wai wani mai gida ne yana zaune da uwar gida da amarya ana hira malam iro hmm. ka san mata da tsokana wallo ana zaune lahiya sai wannan ta ce yanzu mai gida tsakanin mu ka hiso ya ce a'a ku duka ina son ku idan da bana son ku ai ba zan auro ku ba duk ina halal a'a mm. mu ba mu yadda ba sai ka gaya mana wa ka hiso mm. ya kidai mm. can cikin matan sai ɗaya ta ce to yanzu tsaya a ce da ni amaryar ta ce yanzu da ni da uwar gida a ce za mu mun shiga kogi muna iyo sai ɗayan mu ta nitse a ruwa kuma ɗaya aka ce ka ceto wadda kake so ita za ka ceto ita za ka ceto to wa za ka ceta ya yi gum ya yi shiru bai ce komai ba sai ya karkata wajen wurin wargida gida ya ce mata kin iya ruwa mm. <laughs> ya ce uwar gida kin iya ruwa saboda an sun nutse amarya zai hiddo mm. kenan kaga ga wanda yake so ga wanda yake so kira a karkace ya dai fada bai niya ba amma ya fada. Mm, wargida gida kawai ta tattara ta tai tunda haka ne an hisa amarya to bari ta bar musu gida <laughs> da ma dai ba ita ta fara wannan tambaya ba ita ta fara tsokano wannan tambayar ba <laughs> to ka gani ai shi yasa kake tawon lokaci kai shuru wata tambayar kan ma'ayita. gaskiya haka ne ka eh, wata tambayar kan ma'ayita. Mm. to za mu dasa aya cikin shirin sai makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana masu sauraro a madadin Halima Jumrau original Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa kai ma original kai ma akwai jabin ka kai ma an gaya ma akwai suna ta suna ta su ne su kai ne original <laughs> wai su ne kai kai bada ही प्यार सा बड़ा ही प्यारा है कितना पा madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. To shugaban Mexico Enrique Pena Neto ya ce hukumomin kasar sun damƙe tserarren jagoran dillalan mugan kwayoyin na mai suna Joaquin El Chapo Guzman wanda ya yi kubucewar al'ajibi daga gidan yari ta wata hanyar ƙarƙashin ƙasa watanni bakwai da suka gabata. bayan ta yi ta shekara da shekaru tana fama da tashe-tashen hankula jamhuriyar afirka ta tsakiya ta gudanar da zaɓuka cikin kwanciyar hankali a yanzu 'yan takara biyu tsaffin ministoci anistet daulguil da faustin torera sun doshi karawa zagaye na biyu a ƙarƙashin wato a ƙarshen wannan watan hukumar zaben ƙasar ta ce an samu fitowa zaben da kusan kashi 80 cikin 100 wannan ya hada da wasu 'yan kasar da ke zama a wasu kasashen kamar mazaunan wani sansanin 'yan gudun hijira da ke garwa bulai a kasar kamaru Ƙungiyar ISIS ta samu wani sabon fagen daga wato wani sabon reshi a ƙasar Libya. Kuma ƙasar ta Libya za ta baiwa ISIS wani sabon sukuni, wato wurin da za ta samu sauƙin yaduwa zuwa Afirka da Turai. a ci gaba da yaƙi da ta'addanci ta kafar yanar intanet fadar shugaban amurka ta white house da wasu manyan jami'an tsaro sun gana da wasu manyan kamfanonin fasaha a san jose jihar california jiya juma'a Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.